ta hanyar wani kware-kwaren bikin da aka gudanar a Palais de Congrès tare da halartar kungiyoyin sa ido na cikin gida da na ƙasa da ƙasa shugaban hukumar zaben ƙasar Nijar mai shari'a Buba Ibrahim wanda bai yi wani dogon turanci ba kai tsaye ya bayyana jimillar sakamakon wucin gadin na wannan zaɓe da aka gudanar a ranar Lahadin da ta gabata. Taux de participation 59,79% shugaban hukumar zaben na mai cewa kashi 59.79 daga cikin 100 waɗanda aka kiyasta a kan miliyan hudu da rabi ne suka tada ƙuri'a a fafatawar da ta hada isu muhammadu da hamma amadu kuma ya kara da cewa shugaban mai ci shi ne ya lashe zaɓe da kashi 92.49 daga cikin 100 yayin da hamma amadu ya samu kashi 7.51 daga cikin 100 hamma amadu 333,143 voix soit 7,51% tuni dai shugaba isu muhammadu ya kira taron manema labarai domin nuna farin ciki akan wannan nasara da ya samu bazum muhammad shine shugaban jam'iyyar pnds tarayya ya yi kira ga 'yan niger da su haɗa kanun cewa shi a shirye yake domin ya samu babban gungu na 'yan ƙasa tare da shi domin mu fuskanci matsaloli da kasanmu yau suka ƙalubalance ta musamman Eh, ta ta'addanci da rashin zaman lahiya cikin duniya da kewayen namu shugabannin kawancen adawa da ke jagorancin wani taron sanarwar magoya bayan hama amadu sun yi watsi da zaben na 20 ga watan maris wanda a cewar su kashi 11 daga cikin 100 na 'yan nijar kawai ne suka fito selon la remontée des informations de terrain le taux national pondéré de participation est de 11,05% jam'iyyun na kawancen adawa a wannan sanarwa sun kara da cewa daga ranar 1 ga watan gobe wato ranar da wa'adin mulkin shugaba mai ci ke kammala a ka'idance kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya ya zama wajibi kamar yadda Bakari Saidu na jam'iyyar Model Lumana ya ayyana. Akwai garuruwa da yawa, biro da da yawa da ba yi zaɓe ba, amma sai an ka zo an ka cika an ka ce kowa ya kaɗi ya kaɗa min Mahmud Isu za a zaɓi ƙuri'a ɗaya biyu a sa Muhammad wannan shine zaɓe wannan ba zaɓe ne ba Mun ko fa mun ce ba mu yarda da zaɓen nan ba na farko da na biyu kenan a bakin premier Avril a Firizan Muhammadu yusufu mu a ganin mandakin shakari kenan dole na a tsaya a zanzanta a gani mu a ganin mu abin da ya kamata transition ce kamata aza ita ce za ta gani da ya kamata ikon nan a ta da shi gaba yanzu da ya kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa wacce ke da wuka da nama dangane da batun sahihancin sakamakon da hukumar seni ta bayar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger